الواسطة في القلب هو وذكر أيضا عن وكيه قال حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما أمنا أم المؤمنين تارمت وثيقة هو ولمعاوية نسيها أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عبد حامده من النار غاضبا إذا مباوى يا إذا مباوى ما باوى في دل باوى إذا عمل بمعصية الله إن يتابع الله عبد حامده في كرجة بيبانص من الناس زمان زلجان سيكيش idan mutum mai saɓon Allah ne to gani ike kowa ka ko kuma a idan mutum mugu ne to kallon kowa ya na fata an gani to haka domin hatta wanda ke son shi bai gane shi ƙarshen ya kirga wanda ke ƙaunar shi ma wanda ainihin mamaki na gare shi alkalamu ya fito fili ذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ليحذر امرؤ متن يحفر متن يحفر أنت أنه قلوب المؤمنين هذا ذكرة مؤمنات الحديث يو إذا أنا راجل كأغري كافن أبو ذاك الورد شيء suwa suke zagin ka eh? bayan Allah ke zagin ka ko kuwa yan iskar gari idan an yan iskar gari ne wannan ya hudu da ka saba musu ne ka bi kai gaskiya ne amma ka kiyaye bayan Allah su dinga rigima har bayan Allah na tsiriyar mutum sau ko ƙarshe sai ya fi mujiya bakin jini yanzu ba ganin mutum sai yi mulki shigo cikin jama'a ga gare shi wani ko zai yi mulki yana gama za ce su zuwa ga wannan ma gashi da Allah su zuwa ka rike mana na tun da ka dawo gida ga wannan ma tun da ka dawo gida ga wannan ma da mai yayi ya haka nan mutum ce yayi zukatan mutane su zukatan muminai su la'ane shi to sai ya rasa inda zai rayu bai haifar da ثم قال أعتذري مما هذا كوكا فانصبوا لني وانا قلت لا قال إن العبد يخلو بمعاصي الله متم كان كأيت لتعقم الله معناه يتعطى وألا أقوي فيلقى الله بغضه في قلوب المؤمنين ألا يستنيا مصبئين جميل أتكن زكاة المؤمنين shi ne bugudu biyayya sai ka ga Allah ya fa baki ya fanya masa bakin gini baki an ai eh, ya fanya masa bakin gini ita zuka ta mu ne min shi ko yashkur ga ana ta zagi wannan mutum wato mai ne ya faru ko ba yi da shi ba Allah ya faɗa Allah ne ya faɗa Allah ne na zama ko na amma dai ba ƙarewa karfi ne ba wannan dama matashi ya ne matashi ne yi su a cikin karatu nasbi ma ba fara a akawuna a kawaki alkawaki yi rato. Eh. yau za a ce fasilon wa ya juzu annusku bil akhafi wal askari ya halatta a goge mai sauki zuwa ga mai nauyi ko a goge mai nauya a dawo da shi mai sauki wannan doka tana da ƙarfi tana da tsanani sai a ɗauke ta a dawo da mai sauki ko kuma wannan doka ta sauka ce kuma yadda ita mai nauyi hada jayi ila akhirih hasilu ma mabaha abinda ke cikin wani abin bincika annahu ya ji wasu naskul hukumi ya halatta a goge hukunci al'asali bil akhaffi minku kama ya ji wasu naskul akhaffi bil asqali minku ai an yi wa misalin bil ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالهول في قوله تعالى سوكي idda shekara da shekara ake idda mace sai ta shekara sai ka goge shi da wata uku da kwana goma hudu ko da kwana goma kuma bai Mata an ilal hauli ghaira ikhraj a dakatawa matar na zuwa shekara kada a fitar da su الآية بأربعة أشهر وعشرة متوالية يعني كما في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نعم. إيه؟ الآية من؟ بدأت أتاوى كانت بدأت أتاوى متين يدون على ya kwana ya yi amfani da ruwan gidan ya yi amfani da komai na nau'in kayan gidan ya girka abinci a ciki ya yi wane da duka haza mata ai kai ne za ka iya fahimtar mata yanzu misali inda ka ce zaune wani ya shi mara to ko ma duk hassan ka je ka zauna a ciki iyaranka mata aka ko yana da dama ba za a ɗauki mata'u na yara ba mata'u na yara yanzu shari go dan yogi da menene ya haifa mata ta wu nan ga ba shi da iya kwanke ke da ko ina nan kwana mutum ya samu gindimi shan rakwance shi amma da a na maka ce da shi amma ɗabba kuwa ka ce masa ina tangari yana neman gidan haya kace to zo ba a nan yaranka wani dan tube zirin kawai kai zaman ka cike ka ce da yan iyalanka a cikin ku tsawa da lako mata aka mata ta akai don akwai ga falalu su mana Allah ma mun da falalu daga gare shi eh, a yi ba ba mutum bai san bai san ido na da daɗi ba sai zan da ya fara yin gila in yi kira gila zai gani to lokacin zai zai kai ido ne ba ido ne ba jan oh yanzu amma ya zama sun karatu da farin maka ba san ido ne ba ne ba Mama mana? to na ike dalili ne shi mun mutu wannan ma akwai wanda ainihin masifa eh, za su samu sai shi Allah ya fice shi ne ka ga na zaman zama na a jina Allah ki da bin ido ba za abin da zai mazo hatta bai san cewa me ilimi ne zai gano mu a wurin mu yanzu shi ne guni wanda zai gano abin da ya ne shi saba wa Allah ko na ilimi ne wanda zai gano ya shiga masifa ya gano ni na jangulo masifan nan da ilimi ne haka ta lamarin mu ko karbi wata ko da mu a ƙarshe ne muke ko kuma a yaya ne yaya ne Allah dai ya fari mu ma mun sani. wa ma'lumun annal arba'ata ashhur wa 'ashara بل أو عشر ليال أخف منها أليس كذلك اللهم بلغ وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المخصوص في قوله تعالى كمان جوجي أن شاري haƙuri a kan mutum goma farkon musulunci in don mutum goma mutum zai tsaya a sai aka ce kai wannan kaga yana da tsanani sai aka rage aka ce a kai fada da mutum in ya kum isruna sabiruna ya gribu mi a ta yi isruna sabiruna kada kowane gudana sun ga su goma yi biyu da haka ke yanzu kwanci ya kusa rantsa mana kaman ka ce fa salatu mu sake shiga musulunci da a ce a wani sai kun ka kuma sake farawa daga ƙasa sai dai kullum an ce da zo muke magana ko kai ka fita gida yana da wuya ko sai gida ba ce in ko haka ne kullum ma da koyaji da musabara ta ita ne mutum ya zai da mutum biyu a nan sofi ya fi kaulihi ta'ala الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ka duba har a cikin musuluncin fa lokacin da qur'ani ke sauka har sahabbai da aka sai imanin su yayi kafa imanin su yayi kafa wanda in kana karanta abun nan kaga ga mutum yayi faɗa da mutum arba'in أربعين هو ستين نفرة فإن يقم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن مصابرة اثنين حقولي جبتل أخف من مصابرة عشر وكنسخ قوله تعالى وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحافظكم به الله إن كن بينا أبو بكيتي كيف تكاثر رأي كوكو كوكو كبويه يحافظكم به الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وقعها الله دي أورا ورسي أبو نسكي إياه ka ganin yi sa ka ce abinda za a kama mutum na rai wanda ya kai irada wanda kai azumi to ko azumi ne har mutum ya kai ba ba azumi za a rubuta masa zunubi amma in don haya ta hanyoyi ya faɗo khatara khatara Allah bai kama mutum da khatara amma in wuce ya wuce khatara ya kai azumi azuki Allah bai kama mutum da shi وايضا طيب. ليه ايه ده ليه في النية ده عدم ايه ده عدم عارف كذا ايه نية لنا عند نية اللي كذا نزع باشي ايه الذنوب بيتين هم وفاعله سواء كثيرا وهم في الوزر سواء وهم في العدم سواء كان ده قصد لك ايه هيري ده زع باشي ذنوب ايه ليه ومثال المسلم أخفق بالأكل جوزي ميسوكي دمينوي قال له أنت بدا سما لأك دعو قفكو في غبة قفض أقوم قوما نسخ التخيير بين الصمد والإدران عن صوت الرب المنصوص ده هو خيار من كوكتشيف هكذا فرقنا منه kaga an goge zaɓe kawai azumi ne dole shi tsori wa ana ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miski masu iya azumin nan cikin tsanani a yanzu su ba da fasa sai da miski ne shi ta ala faman shahida min kuma منكم الشهر فليصم a yanzu in kuna bihe da aka samu fuka hawan zamani wai cewar idan kana aikin leburanci ba sai kai azumi ba ka ce ka taɓa ji ku a shi maganar ta yi wa wai idan kana aikin fasa dutse kana aikin kaza kawai niyan mata ya kace shi ke nan ba ta taɓa da mata ba shi ne fasa dutse ba kai ba ka haka zuwa da wani ɓanna wannan wanda ake magana tsoho al'ayar li'anna ijaba sami asalu minar ta kayi bayna hu wa bayna ijami wa nusika hafsul zawani kaga an soke daure mazinata fil buyutil mata wanda da idan miji da mace suka yi zina kulle su za a yi nasu gari